‘Yan gudun hijirar da ƙasar jamhuriyar Nijar ta koro saboda rikicin ƙungiyar Boko Haram 140 ne suka isu nan jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Mutanen dai waɗanda masu sana'ar kamun kifi ne a yankin Difa da ke ƙasar jamhuriyar Nijar, ‘yan asalin jihar Naija ne da suka je can domin gudanar da sana'ar kamun kifi. Shugaban tawagar 'yan gudun hijirar Malam Abubakar Usman ya ce sun tafka asara mai yawa tare da ganin wahala iri-iri kamin isowarsu nan jihar Niger. Sana'an da muke yanzu ya riga ya ta tsaya. Taimakonmu shine kamar inda za a je mu ajiye mu kamar lokal gamin namu zuwa ƙauyukan da za mu zauna. to muna neman taimako tun da kan gwamnatin tarayya haye zuwa ta jiha domin taimako muna da yara kankana da mata to ba ku da wani shiri na komawa idan komai ya daidaita a hakikanin gaskiya a yanzu nan kan koda komi ya daidaita sai mun dau lokaci kamin mu ce za mu koma wannan ya yanayin tashin hankali yake inda kuka baro gaskiya tashin hankali kan a wannan area musamman ga Hausa wanda suke wannan wurin su suke ganin bala'o'in da ke faruwa akan wannan abin domin su ne duk wani hare-hare ma da wa'annan mutane suke kawo musamman su yan boko haram ne suna yana faruwa ne duk a garuruwan da Hausawa suke to akwai mata da yara ƙanana a cikin wannan tawaga da ke zaune a sansanin alhazai na jihar Niger a yanzu haka ga kuma abinda wasu daga cikin su ke cewa suna na fati mun fito daga cikin Niger gaskiya mun sha wahala saboda muna cikin kawun kifi aka ce an rufe hanya wata uku wata uku ya ce ka lokacin da za a buɗe hanya ba a buɗe ba sai daga baya aka ce duk ɗan Najeriya ya koma aikin Najeriyan shi duk wanda fita ba za a kone shi a kone shi a kone kuma dukiyar shi fi samu kuma dukiya mu kuma muna son rayuwar mu sai muka fita Suna na hawa Umar gaskiya mun fita daga hali wani masoya kuma wahalan da muka sha Niger ba iyaka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ce dai tare da jami'an tsaro ke aikin tantance waɗannan mutane kuma tuni ma har an gano cewa 'yan asalin ƙananan hukumomi bakwai ne da ke nan cikin jihar Niger Malam Garba Salihu jami'i ne a hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger. Mun kawo su ainihin camp aka yi kokarin ciyar da su tukun muka kuma duba lafiyan jikinsu da muka fara tatance su muka gane wani local government ne. Wani yanayi jikinsu yake ko yanayin lafiyarsu? A cikinsu dai akwai marasa lafiya dai guda shida. wanda ajiyan mun kira likitotinmu sun zo sun duba su kuma an ba su magani ajiya. Daga cikin waɗannan mutane dai an samu 'yan asalin jihar Kogi da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma tuni aka tura su ya zuwa garuruwansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.